biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ɗaya Allah cikin kaddarawarsa mun zo wannan masallaci mai ɗimbin tarihi domin gabatar da tafsiri wanda aka saba gabatarwa duk shekara duk da bara Allah subhanahu wata'ala ya jarabce mu da annoba da ta fitini duniya gaba ɗaya wanda ba a samu damar wannan tafsiri ba sai a wasu wurare kuma a killace to bana muna gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya kaddara mana sake kasancewa a wannan wuri so ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da a kamar yadda yake a jikin ajanda bude taro da addu'a zan gabatar da babban limamin wannan masallaci na tudun wada yan lilo Dr. Alhafiz Khamis Muhammad wanda shine babban limamin masallacin a yanzu wanda zai zo ya bude mana taro da addu'a da kuma jawabin maraba akramakumullah fatafaddal mashkur sallu ala nabiyil karim صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan wannan takaitacciyar addu'a muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya mu kuma ya nuna mana wannan rana wannan yammaci na biyu ga watan Ramadan na wannan shekara lokacin da muke buɗe tafsiri a wannan masallaci mai albarka a dukan godiya da yabo su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba dan amincewansa da yaddarsa ba da haka bata kasance ba sa'annan muna gode ma kwamitin wannan masallaci da kuma sauran bayan Allah waɗanda suke da hannu da shuni da sauran dukan waɗanda suka sanya hannunsu da gudunmawansu wajen ganin wannan al'amari ya samu tabbata kuma ya kasance gashi muna buɗe shi a yau musamman shi malamin namu a sheikh kabiru haruna gombe da kuma mai ja masa baki muna fatan allah ya tallafa musu ya agaza musu ya ba su ikon jagorantar mu zuwa ga gaskiya da kuma aiki da gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatun ajanda ta gaba shine gabatar da manyan bakinmu wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddare su da isowa domin amsa gayyatar buɗe wannan tafsiri na wannan masallaci wa'anda sunayensu kenan dan ba zai yiwu a ce kowa sai an ambace shi ba amma dai za a takaitu da wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sunayensu na kusa za a gabatar waɗanda suka ji ba a ambata ba za su gafarce mu saboda hali na lokaci akwai a cikin wanda suka samu halartar wannan masallaci akwai mai girma hakimin tudun wada sarkin ruwan zazzau alhaji tahir mahmud hakimin tudun wada wanda kuma kujera biyu yake rike da ita a wannan wuri a matsayinsa na hakimi ya zo kuma yana wakiltar mai martaba sarkin zazzau ambasada eh, eh, nuhu bamalli ahmad nuhu bamalli sai alhaji yusufu na daba cancangi sai sheik sani yakubu zaria modibban zazzau sai alhaji abdullahi eds dr usman dan garba alhaji yahaya ibrahim AYI global alhaji ahmad gogori sai akwai daraktan agaji na ƙasa injiniya mustapha imamu sitti akwai kuma shugaban ƙungiya na jihar kaduna malam adamu ibrahim akwai daraktan agaji na jiha shima malam muhammad awal abdullahi sai akwai national members akwai alhaji abdullahi magaji firkashin zazzau sannan akwai alhaji ibrahim shika sannan akwai alhaji ibrahim ibzar md da kuma sauran bayan allah waɗanda lokaci ba zai bada a ambaci su ba muna ma kowa fatan alkhairi da kuma godiya da samun isowa wannan wuri don buɗe wannan tafsiri sai abin da ke gaba shine jawabi na shugaba wanda ni mai magana zan karanta a madadinsa wanda gashi nan za a raba domin a ji sakonnin da ke ciki jawabin shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Kaduna wajen bude tafsirin Ramadana na bana biyu ga watan tara biyu, wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu 2021 da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban na farko da na ƙarshe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan haka ƙungiya a matakin jihar Kaduna na matukar farin cikin gabatar da takaitaccen bayani game da mahimman aikace-aikacen da ta gabatar a shekarar da ta gabata zuwa bana ƙarƙashin kwamitocin da ke ƙarƙashinta kamar haka kwamitin marayu kudi ƙananan hukumomi sun samu nasarar tara zunzurutun kudade naira miliyan ashirin da bakwai da dubu ɗari biyar da casa'in da takwas da ɗari bakwai da sittin da ɗaya yayin da kwamitin marayu na jiha ya tara jimilla a eh, naira miliyan ashirin da shida da dubu ɗari uku da arba'in da biyu da ɗari da shida wanda in an haɗa miliyan hamsin da uku kenan da dubu ɗari tara da arba'in da ɗari takwas da sittin da bakwai sutura yadi na maza dubu hudu da ɗari ɗaya da sha bakwai kwamiti kuma ya sayi dila yadi bakwai sai kayan mata dubu takwas da ɗari shida da sittin da tara

sa'annan kwamiti ya sayi buhu 450 buhunan dawa 67 buhunan siga sha tara buhunan gishiri 21 taliya da makaroni katan 86 man gyada 25 lita guda goma sai wannan shekaran saniya ɗaya aka samu nasarar yanka waɗanda suka amfana a shekarar da ta gabata marayu dubu hamsin da hudu da ɗari da sittin da takwas suka amfana a yayin da gajiyayyu dubu ɗaya da ɗari uku da biyar ɓangaren ilimi kwamiti ya biya wa marayu talatin da tara kudin jarabawan ƙarke ta ijmb a foli waɗanda wani bawan allah ya yi musu rijista bara akan kudi naira dubu ɗari biyar da hamsin islamiyya ɗalibai hudu, primary stroke secondary ɗalibai 1864 gaba da secondary 43 sannan an biya kuɗin waye da neko na ɗalibai 53 kwamiti na marayu ya ba da tallafin kuɗi naira miliyan ɗaya ga makarantar marayu da take kafin Allah gaba a yanzu adadin marayu ya kai ɗari da ashirin kuma sun fito ne daga dukkan ƙananan hukumomin da ke faɗin jihar kaduna zuwa bana makarantar ta samu nasarori kamar haka ƙarin ginin azuzuwa guda biyu famfo tuƙa-tuƙa guda ɗaya ƙarin filin makaranta na naira miliyan biyu fara ginin ɗakin kwanan ɗalibai mai hawa ɗaya gina gidan shugaban makaranta sannan wannan makaranta ta samu gudunmawar kuɗi da kayan abinci kamar haka kuɗi naira dubu ɗari takwas da hamsin da uku da ɗari biyar buhunan abinci ɗari da hamsin da bakwai taliya katan sha hudu indomi katan goma sabulu katan goma omo katan goma gadaje ɗari biyu katifu ɗari matasai ɗari kujerun ɗalibai mai ɗaukar yara uku uku kujerun malamai da tebura uku uku tallafin rashin lafiya marayu dubu ɗaya da ɗari takwas da bakwai suka amfana da wannan tallafin aurar da marayu marayu hamsin da biyu kwamiti ya tallafa wajen aurar da su a faɗin jihar kaduna koyar da sana'o'i kwamiti ya yi nasarar ɗaukan nauyin koya wa marayu 27 sana'o'i daban-daban kwamiti ya ba da gudunmawar injin markaɗe ga wata uwar marayu kwamiti ya yi nasarar gyara gidajen marayu sha bakwai da suka zube a daminar da ta gabata ƙalubale da kwamitin ke fuskanta sakamakon adadin marayu da ke ƙaruwa zuwa yanzu marayun kwamiti sun kai kimanin dubu saba'in ne kwamiti ya yi wa rajista don haka kwamiti na ƙara roƙon al'umma na marayu kimanin dubu saba'in ne kwamiti ya yi wa rajista don haka kwamiti na ƙara roƙon al'umma su ƙara taimaka kwamiti ya tsara aikace-aikace don ƙarin samun hanyar da za a taimaka wa marayu kamar haka haɓaka aikin noma domin samar da tallafin abinci a bana kwamiti ya yi nasarar sayan gona a zariya don fara aikin kiwon kifi da kaji a kan kuɗi naira miliyan uku kwamiti na da buƙatar motocin aiki da na neman kuɗi faɗaɗa koyar da ƙananan sana'o'i ga marayu a lunguna da saƙunan ƙananan hukumomin jihar kaduna akwai buƙatar gina ɗakin kwanan ɗalibai na maza da na mata a makarantar marayu da ke kafin Allah gaba ƙarin katifu na ɗalibai da masu kula da su samar da wutar lantarki a azuzuwa da wurin kwanan ɗalibai wurin koyar da sana'a kwamitin da awa kamar yadda mafi girman aikin wannan ƙungiya shine karatu da karantarwa ƙarƙashin wannan kwamitin ƙungiya ta sami cimma nasarori masu yawa amma ga kaɗan daga ciki gabatar da muhadarori da darussa a majalisun ilimi da masallatai a lokuta daban-daban a ƙarƙashin wannan kwamiti an samu gina masallatai na juma'a da makarantun koyar da addini masu yawa ƙungiya ta samu tantance makarantun islamiyu guda da saba'in. an samu adadin mutane masu yawa da suka musulunta a dukkan sassan jihar kaduna ɗawainiyar aurar da mata sababbin musulunta kaɗan daga masu tallafa mana waɗannan aikace-aikace an samu damar gudanar da su ne ta hanyar gudunmawar da al'umma ke bayarwa ga wannan ƙungiya ta fuskoki daban-daban wanda ba za mu iya kama sunayen dukkansu ba amma za mu iya ambatan kaɗan daga ciki don ƙarfafa gwiwa wanda kuwa bai ji an ambaci sunansa ba to Allah mai karban ayyuka ayyukan bayi ya san da shi Allah ya karɓa mana duka amin ga kaɗan daga cikinsu akwai alhaji kashin bukar shatima babados akwai mai girma gwamnan jihar kaduna malam ahmad nasir ahmad yan rufa'i akwai mai girma dr abdullahi umar ganduje gwamnan jihar kano akwai alhaji yahaya ibrahim AYI Global akwai Alhaji Hayatu Atiku Awal akwai Alhaji Abdullahi Idris EDS akwai Alhaji Sani Dauda ASD Motors akwai Alhaji Amar Rufa'i Wazirin Faki akwai Alhaji Abdullahi Halad QS akwai Injiniya Mansur Ahmad akwai Alhaji Lawal Lauham akwai Badarun Nabi Foundation Kaduna akwai Alhaji jamilu usman kasuwar bacci akwai hajiya ummul kairi kashin bukar shatima akwai hajiya hafsat bala jafan akwai hajiya fatima abdulkadir ahmad akwai alhaji hambali ar faruk akwai alhaji musa shehu yaro mardanin zazzauko alhaji abdullahi abdulmalik diggi matawallan diggi da waɗanda suke ba mu gudunmawa ta asusun ajiya ta bankuna sai a ƙarshe saƙon ta'aziyya ina amfani da wannan dama da in ƙara gabatar da saƙon ta'aziyyarmu ga shugabanmu Dr. Abdullahi Balalau tare da 'yan majalisarsa da dukkan al'umman musulmin jihar Kaduna da shugabanni na wannan ƙungiya ciki da wajen jiha na babban rashi da muka yi na jajirtaccen shugaba kuma uba a wannan kungiya shugaba alhaji muhammad tukur isa wanda allah ya yi masa rasuwa a watan sha biyu na wannan shekarar da ta wancan shekara da ta gabata tare da kuma shugaban kwamitin tattara kadarorin kungiya uruda wato malam ibrahim abdullahi richfa allah ya ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu amin muna jaddada ta'aziyar mu ga shugaba Dr. Abdullahi Balalau tare da babban sakataren wannan kungiya Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe na rashin mahaifiyarsa kuma uwa gare mu Allah ya jikanta ya gafarta mata ya yafe mata dukkan kusakuranta amin sakon ta'aziyya ga manyan sarakunan mu da Allah ya karbi rayukansu mai martaba sarkin zazzau Dr. Alhaji Shehu Idris mai martaba sarkin Lere brigadier janar garba muhammad lere mai martaba sarkin kauru alhaji jafar abubakar muna yi wa shugabannin kungiya na ƙasa ta'aziyar rashe-rashen da aka yi na wasu daga cikin shugabanni da 'ya'yan wannan kungiya a faɗin wannan ƙasa da afirka ga baki ɗaya allah ya gafarta musu amin wannan jawabi ba zai kammalu ba sai na gabatar da godiya ta musamman ga shugaba na ƙasa sheik dr abdullahi balalau da babban sakataren kungiya na ƙasa Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe da kuma Alarama Ahmad Suleiman Ibrahim Kano bisa jajircewarsu wurin gudanar da wannan aiki na tafsiri tare da yada da'awa. Daga ƙarke muna godiya ga dukkan shugabannin kungiya, malamai masu tafsiri da jan baki a faɗin jihar Kaduna, Nisa'us Sunna jihar Kaduna ƙungiyar matan rauda ƙungiyar sabic women charity foundation yan agaji kwamitin masallaci jami'an tsaro jni hattarade yan jaridu frcn ditv alheri radio manara tv freedom radio liberty tv sunna tv nagarta radio bishan fm da kuma social media da sauransu Allah ya saka wa kowa da alkhairinsa amin alhaji adamu ibrahim shugaban jama'ati izalatul bid'a wa iqamatus sunna na jihar kaduna to abu na karshe shine gabatar da malam domin fara tafsiri wanda zan yi amfani da wannan dama in nemi shugaba a adamu ibrahim ya zo don ya gabatar da malam domin buɗe tafsirin bana التي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وزرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya wanda ya ba mu rai da lafiya ya ba mu ikon halartar wannan tafsiri da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka wanda babban malaminmu sheik dr muhammad kabiru haruna gombe ke gabatarwa a dukkan shekara muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ƙara wa malam lafiya ya ƙara masu jajircewa wurin tafiyar da harkar da'awa ba zan tsawaita ba saboda lokaci zan gabatar da malam don ya ci gaba da gabatar da tafsir a wannan karo Allah ya saka mu kowa da alheri wa salamu alaikum wa ta'ala wabarakatuh akramakallah wannan ne zama ne

أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا

وبينهما حجاب وعلى الأعراض رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا طلبت أبصارهم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 wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan kaseeran wa nisā'a wa taqullāha alladhī tasā'alūna bihi wal arham innallāha Kana, 'alaykum raqībā ya ayyuhalladhīna āmanū taqullāha wa qūlū qawlan sadīdā yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin sa da tausayin sa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana da muka bude wannan tafsiri a kuma wannan wata mai albarka mun yi kokari ya zama mun bude tafsirin jiya ɗaya ga wata amma saboda kashakashatu da suka yi yawa ban samu kwato kaina da wuri ba shekaran jiya na baro gombe zuwa kano na shigo kano da daddare amma a cikin dare na gama abin da zan yi a kano washe gari jiya na shigo nan kaduna na bi ta masauki sana na wuce birnin tarayya abuja na je caddin ma akwai ɗaure-ɗauren da ya kamata a yi domin na taho da iyalai daga can sai da na samu tasowa daga abuja na yi magana da alarama ya ce alhamdulillah ga shahar ya shigo kaduna wannan ya sa sai yau biyu ga wata muka samu buɗe wannan tafsiri to muna addu'a Allah madaukin sarki ya wa abin da zamu karanta albarka kullum nakan gaya mana cewa idan ramadan ya zo ba garanti ne cewa ka ga ramadan na baɗi ba don Allah ya raya mu mun ga wannan wata ba mu da garanti ma za mu ga ƙarshen watan balle me balle ramadan na shekara ta gaba bara jawabin da aka yi na shugaba na jiha an karanta mana jawabin shugaba tukuri isa ne kuma shi ne ya kaddamar da ni na fara tafsiri yau kuma gashi Allah ya karbi wa Allah ya karbi tukuri isa yau ba shi ne wanda ya gabatar da ni ba yau kuma wa ya gabatar da ni shi alhaji adamu ibrahim sabon shugaba shi ne wanda ya gabatar da ni ina tukuri isa yana kabari yadda ka ji mu ambatan nan haka za a zo wata ran a zauna nan za a yi tafsiri a ce ina kabiru gombe a ce ina kabari wata ran a ce ina alaran ahmad suleiman a ce ina kabari wannan kadai ya isa ya gwada mana babu mai dawoma. a wannan doron ƙasa amma mu taya su murna sun cika rayuwarsu da aiki na alkhairi kuma mu shaidar da za mu baiwa Allah abinda mu gari da idanunmu sun mutu akan aƙida kuma sun mutu akan sunna wannan abu ne da ya kamata a yi wa Allah godiya kan shi muna garin Katsina mun gabatar da wasu aikace-aikace na kungiya Hadda da alarama da shugaban kungiya na ƙasa muna shirye-shirye za mu wuce kebi mun yi bukin na jirgi za mu bi jirgin karfe biyu daga katsina zuwa abuja sannan mai linkin ɗin jirgi daga abuja zuwa kebi muka samu labarin da suwa alhaji tukur isa allah ya gafarta mashi wannan yasa shugaba ya raba tawagar biyu shi da wata tawagar ya kamo hanya zuwa kano domin jana'iza ni kuma da su farfesa abdullahi sale pakistan da su alarama ya ce mu kuma mu rintima mu nufi kyabi mu je wancan aikin dai kada a dakatar izala ce ba a dakatar da aiki a ji a ci gaba da wancan aiki din wannan sati da allah ya karbi alhaji tukur isa manyan mutane a wannan ƙasa allah ya karbe su ciki akwai alhaji usman Faru. tsohon gwamnan jihar sokoto tun lokacin sokoto da zamfara da kebbi da jihar neja dukansu jiha ɗaya ne tun a wannan lokacin ya zama gwamna yana cikin almajiran shek abubakar mahmud gumi allah ka lullube gabarinsa da rahama a wannan satin ne allah ya karbi rayuwar dattijo kuma uba cikin iyaye a jihar gombe wato sanata sa'idu garkuwa a wannan satin Allah ya karbi rayuwar shi mai girma durbin gombe dattijo da yi rayuwa al'umma hidima mutumin kirki a wannan satin shi ma Allah ya karbi rayuwarsa haka aka ci gaba da tafiya muna nan kuma sai ga rasuwar urula malam ibrahim ricifa kullum muka zo na wajen tafsiri da yana raye da watakila muna nan zaune tare da shi duk kadarar izala ta jihar kaduna shi ne shugaban kwamitin da ke lura da ita shi ma allah maɗaukin sarki karɓi rayuwar shi ashe ba nan za ta tsaya ba sai ga uba masoyi dattijo mai martaba sarkin zazzau sai ga shi allah maɗaukin sarki ya karbi rayuwar shi mun tankari ramadan muna allahumma balligna ramadan sai ga mai martaba sarkin lere shi ma Allah ya karbi rayuwar shi Allah ka gafarta musu baki daya Allah ka lullube kaburburan su da rahama mu kuma Allah ka sa wayannan rashe-rashe su zama wa'azi zuwa gare mu shi kuma mai martaba sarban sarkin zazzau duk lokacin da aka rasa shugaba ba za a zauna ba shugaba ba da shugaba larura ne a cikin al'umma dole al'umma ya zama tana da jagora tana da shugaba wanda Allah ya kaddara cewa shine mai martaba sarkin zazzau alhaji ambasada ahmad nuhu bamalle Allah madaukin sarki ya kuma danka ragamar wannan jagoranci a gare shi ya Allah mai da ka taimaki marigayi sarki Allah shi ma ka taimake shi ya Allah kamar yadda marigayi sarki ya gudanar da sarauta ya gama cikin daraja da mutunci ga al'ummarsa Allah wannan sabon sarki shi ma ka tsare masa mutuncinsa har ya karshen rayuwarsa Allah ka sa wa jagorancinsa albarka Allah ka haɗa kan al'ummar wannan ƙasa a sanadiyar wannan jagoranci da ka danka mashi da shi da sauran sarakunan masu alfarma da dukkan waɗanda Allah ya ɗora wa jagoranci Allah ka sa jagorancinsu ya zama rahama ga al'ummarsu ya zama sanadiyar shigar su aljanna ba ya zama sanadiyar shigar su wuta ba shi kuma sabon shugaba alhaji adamu muna ainihin ƙara ƙarfafa ka da yi maka addu'a kamar yadda Allah ya wa alhaji tukur isa jagoranci a wannan ƙungiya da shugabancinsa kai ma Allah ya sa wa shugabancin ka albarka kuma hausawa sun ce juma'a mai kyau tun daga laraba ake gane ta to mu tun daga ranar litinin ma muka gane juma'ar mai kyau ce me yasa na faɗi wannan magana shi kansa shugaba tukur isa da rashin lafiya ya ga takici takicin yawa sai ya ce bari ya koyi da sai na abubakar ya samar wa al'ummar nan ta izala ta jihar kaduna shugaba tun yana raye bisa wannan kuma ya ainihin zaɓe shi alhaji adamu wanda a lokacin yana babban daraktan agaji na jiha saboda ganin nagartarsa da kishinsa ga wannan ƙungiya da yake yi aiki tare da shi da ladabinsa da biyayyarsa ya tattara abokan shawararsa ya ce to ga wanda nake ganin bayan rayuwa ta ya ci gaba da jagoranci wannan al'umma ni tun daga yanzu na sauka zan zama dan kallo shi kuma ya jagoranci wannan al'umma a ci gaba da aikin addini ba dakatawa ba na so mutuwa ta ta aikin izala ko da na minti daya kan na mutum ma ga sabon shugaba forward ever backward never kuma sauran shugabanni da malamai da 'yan agaji da jagorori duka suka sa wa shugabanci albarka suka ce ka zaɓa mana kwamandan da ya dace kuma za mu masa biyayya a wannan aiki tun daga nan kuma ya karɓi wannan ragama kuma ake ci gaba da wannan aiki har ya zuwa yanzu wannan abu ya bani sha'awa kwarai da gaske sai gashi mun samu takarda a ofis namu na ƙasa zuwa ga shugaban ƙungiya na ƙasa daga shugaban izala na jihar bauchi alhaji waɗanda dan asabe ya ce nima ga shekaru sun zo ga rashin lafiya ina fama da ita nima ina koyi da tukur isa ba na so mutuwa ta tsaye da aikin izala ana tunanin wa za a dada shugaba ga sakataren izala na jiha barista abubakar barista garba hassan na zaɓa muku shi ya zama shi da shugaban izala na jihar kaduna kuma tun daga yanzu na sauka na masa mubaya na jihar bauchi kuma tun daga yanzu na sauka na masa mubaya ya ci gaba da jagorancin kungiya yanzu haka shi tsohon shugaba yana nan raye shi kuma tsohon sakatare sabon shugaba a halin yanzu kenan yana nan yana shugabancin kungiya wanda mun je shugaba ya amince da wannan zaɓe da ya yi mun je an kaddamar da shi kuma tun daga yanzu mun fahimci cewa in Allah ya da izalar gaba za ta ci ba baya za ta koma ba wannan shi ne alamun yin aiki don Allah ban zamani akwai gwamnan da bai da lafiya zai ce na sauka kuna da dibiti zai yiwu yana da wahala kwarai da gaske ko shugaban kasar da ke kan kujera bai da lafiya ce na sauka kuna da wane yana da wahala kwarai da gaske ko ce a mana dokar gama ba zai ce na yi murabus kuna da dibiti ba in ne ta iske shi akan gado to kwasan yadda za ku kare daga baya amma da yake wannan aiki ne nawa aiki ne na Allah da rayuwarsu suka zaɓi waɗanda za su karɓe su kuma suka yi musu mubaya suka zama cikin mabiya saboda addini musulunci ci gaba shi yasa kullum nake gaya muku na kwarai ba sa karewa har zuwa ranar tashin alkiyama man qala halakan nasu fa huwa halakuhu duk wanda yake mutane sun halaka to shine halakakke number 1 Allah ka gafarta mana na ji dadi yadda na ji rahoto na kwamiti na marayu kuma in Allah ya da zamu sake karanta rahoton nan gaba domin ya shiga cikin karatu kuma wannan ya nuna mana addini ƙarfi yake ƙarawa suna ƙarfi take ƙarawa a baya mun fara da marayu dubu goma dubu ashirin aka je dubu talatin arba'in yau gashi mun zo maraya nawa aka yi wa bara dubu hamsin kuma an tantance marayu dubu saba'in in Allah ya da waɗannan marayu dubu saba'in muna fatan Allah ya ba mu dama bana ba dubu saba'in ba mu dangana da dubu ɗari in Allah maɗaukin sarki ya amince tafsirinmu na bana zai mai da hankali akan wasu abubuwa saboda muhimmancinsu abu na farko da zai tafsirinmu na bana zai mai da hankali akan shi shi ne abin da ya shafi tauhidi da aƙida domin ƙungiyar izala an kafa ta ne domin kawo gyara da dawo da sunna a cikin aƙida da ibada da mu'amala da dukan aikace-aikace kira zuwa ga tauhidi Shi ne bambanci tsakanin ƙungiyar izana da kowace ƙungiya ta addini a Najeriya kowace ƙungiya ta addini in ta zo wajen tauhidi ta kan dan yi lambo lambo saboda kara bata da wani kara bata wani rai amma mu izala akan tauhidi babu compromising kan tauhidi da aƙida in za ka so mu to ka so mu haka in za ka ƙi mu ka ƙi mu haka in za ka yadda da mu ka yadda da mu a haka in ba za ka yadda da mu ba ka bari a haka in za ka zo mu tafi ka zo mu tafi a haka in ba za ka zo mu tafi baka cika wa rigarka iska Allah ya sauke ka lahiya babu canjawa daga kira zuwa zuwa ga tauhidi da aqida shi wannan babu sassauci akan sa babu daga ba yadda kuka ga mun taka motar 280 mun yi full light da gargada da kwana da kwazazzabo da gada haka za mu shiga da daren har mai saujan ubangiji so babu sassauci da daga gaba akan aqida da tauhidi wannan shine abu na farko da wannan kungiya za ta wannan tafsiri namu na bana zai mai da hankali akan shi abu na biyu Shi ne muhimmancin riko da sunna da kyamar bid'a za mu ƙara waye da kan al'umma musulmai su kara gane babu wata mafita banda bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi ita ce jirgin annabi Nuhu duk wanda ya shiga ya tsira wallahi duk wanda bai shiga ba ya nitse ba wata hanya da zaka iya bi ka tsira a gaban Allah ba ka bi wata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka zuwa gaban Allah ya dada kai ka wuce aljanna sai ka biyo ta ofishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya aiko shine wanda Allah ya turo shine wanda Allah ya saukarwa Qur'ani shine wanda Allah ya tsarkake shine wanda Allah ya yi wagata ya kuma naka shi babban tita shirye da duniya gaba daya duk wata shirya da ba ta hannunsa ta zo ba ba a kiranta shirya wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abu na uku da za mu mai da hankali a kansa a tafsirin bana shi ne ƙara jaddada darajar sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske musamman la'akari da masu baƙaƙen hudunan nan da suke ta ƙoƙarin cin zarafin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuna da jin abin da yake faruwa a jihohi musamman jihar Kano inda za a iya kafa majalisi aikin majalisin shine cin zarafin sahabbai aikin majalisin shine cin zarafin su bukhari da muslim da manyan magabata da suke wa addinin musulunci hidima to akwai bukatan al'umma a ƙara wayar da kanta ta gane matsayin waɗannan sahabbai waɗannan fitilu da suka haska addinin musulunci a duniya waɗannan mazaje waɗanda suke sune almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan bayin Allah waɗanda sune mamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci in ya kai Fatiha suke cewa amin wayannan bayin Allah da annabi ya tarbiyyar su da kansa sune sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan manzan Allah mata su suka aure su ‘ya’yan manzan Allah matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayensu ‘ya’yansu ne annabi ya auri ‘ya’yansu su kuma sun auri ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su ne surkan wa su ne surkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sojojin manzan Allah in ya je fagen daga duk wani wanda ya rike takobi a bayan manzan Allah aka yi jihadi to sahabi ne ko akwai wanda ya taba rike takobi ba sahabi ba ya yi jihadi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka karɓo ƙur'ani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya koya musu ƙur'ani suka haddace suka kiyaye suka karantar da baya duk wanda ya samu ƙur'ani a duniya ƙur'anin ta hannun sahabbai ya zo duk wanda ya ji ƙur'ani a bakin annabi sahabi ne ba taɓa samu wanda ba sahabi ba ya ji ƙur'ani a wajen wa a wajen annabi Muhammad duk wanda ya koyi qur'ani daga wajen annabi har ya je koyar wani yace wannan shine qur'anin to sahabi ne a wajen su su suka karbo suratul baqara daga manzon Allah shi ya karbo ta daga jibril suka karbo suratul ali imran qur'anin nan daga baqara hannati izo 60 su suka karbo shi yadda annabi yake karba da kadan kadan a wajen mala'ika jibril su kuma duk abin da aka ba annabi su kuma sai su karba daga wajensa ƙarshe har suka hada ƙur'anin izo Sittin, suka rubuce shi suka haddace shi suka tantance shi sannan suka miƙa shi zuwa gawa zuwa ga tabi'ai tabi'ai suka miƙa zuwa ga tabi'u tabi'in har ƙur'anin iso inda muke idan mutuncin su ya zube aka ce mutanen banza ne kenan mutanen banza ne suka karɓo ƙur'ani ƙur'ani ma ya samu matsala su ne waɗanda aka samu hadisan manzon Allah ta hanyar su duk wanda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulu to sahabi ne ba wanda yace ce naji annabi yana cewa sai wa sai sahabi duk wanda ba sahabi ba in yace annabi ya ce sai ya faɗi wajen waye jo sai ya faɗa wurin wa kaji kuma sai an bi tire an samu daga wajen sahabi ya ji idan sahabbai ba su san da magana ba magana ta zama rusasshiya duk hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hannunsu aka samu Sun suka ci abinci tare da annabi suka gaya mana yadda annabi ke cin abinci suka gaya yadda annabi ke shiga ban daki suka karantar da mu suka ga yadda yake fitowa suka karantar da mu suka ga yadda yake sallama suka karantar da mu suka ga yadda yake sallah da yadda yake tsayuwa da yake da yake kabar harama da yadda yake ruku da yadda yake dagowa da yadda yake sujada da yadda yake yin sallama duka suka gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karantar da duniya su suka ga yadda annabi ya azumi suka karantar da duniya su suka yi aikin hajji tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaji ya ce mun yi aikin haji tare da manzon Allah ga yadda manzon Allah ya dawashi ga yadda manzon Allah ya dau harami ga yadda manzon Allah ya jifa ga yadda manzon Allah ya amina ga yadda manzon Allah ya arfa ga yadda manzon Allah ya a kaza ga yadda manzon Allah ya a kaza to sahabi ne su ne suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana ce musu ku zu na suka ku karbi aikin hajjin ku daga wajena ku kwaikwayi aikin hajjin ku daga wajena inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya inda ya tsaya arfa ya kalle su ga sunan sahabbai birjat yace wa qamtu huna wa arafat kulluha mawqif na tsaya nan kun ga inda na tsaya sahabbai suka ce mun gani yace to ba dole sai kun tsaya inda na tsaya nan ba arfa gaba ɗaya wurin tsayuwa ne duk inda aka tsaya yayi daga ina muka samu wannan wajen sahabbai lokacin da ya yanka dabba sai yace na har tuhura wa fijajun makka wa muna kulluha manhar suwa suka da wannan labarin sahabbai da zai jefi shaidan sai ya daga tsako ya nuna musu ya ce bi misli hadhihi farmu da irin wannan tsako da na dauka da ita za ku yi jifa suwa suka ga wannan sahabbai in ka ce mutanen banza ne ka rushe addinin musulunci gaba da shi shi yasa makiya musulunci da suka ga za su rigiza musulunci suka ce ta ina za mu fara suka gama nazari suka ga inda za su fara shine sahabai da ka rushe sahabai ƙur'ani ya rushe sunna ta rushe sallah ta rushe azumi ya rushe aikin hajji ya rushe komai ya rubuce ya warga zai gaba daya shi yasa suka fara atakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana bayan wannan za mu jaddada muhimmanci neman ilimi ga matasa musamman ilimi na addinin musulunci idan ba kai karatu ba dole a harkar da ke ba ka neman ilimi ba ka zama gaban malaman suna dole ka halaka ke za ka mutu ya ce mu a rudar da mu mun gagara gawar gabar ko yamma wannan ya zo ya ce kaza wannan ya zo ya ce kaza ni ban ma san inda na rufa ba jihar ka makarufa mun musa san inda ka ke ba ka zuwa makaranta ba ka sauran malaman suna ina ka je ba jihar na ba abu na abu na biyar da za mu ainihin wato mai da hankali a kansa shi ne komawa zuwa ga Allah musamman lokacin da jama'a ta shiga bala'i ai ba sai mun ce muku jama'a na ci musifa ba eh akwai boko haram eh akwai kidnappers akwai yan kwanta-kwanta ko babu akwai yan tashi-tashi in ka dawo gida ka kwanta ko babu su akwai talauci ko babu shi taɓarɓarewar tarbiyyar matasa su zama 'yan ta'adda da kaga matashi ga tsaurita baka san wani iri bane, wannan musibar akwai ta ko babu bala'i ga yanan iri-iri idan al'umma ta samu kanta cikin wannan bala'i mai kamata ta shi da ta koma zuwa ga Allah in Allah ya da a cikin karatu da zamu yi zamu ga muhimmancin wannan kuma shi kada ne abin da zai tsallaka da Najeriya Allah ka tsallaka da mu baki da abu na shi da zamu magana akan wajocin adalci akan shugabanni idan Allah ya baka shugabanci ko shugaban kasa ko gwamna ko ɗan majalisa ko sanata ko ciyaman na local government ko sarki ko hakimi Allah ya danka maka shugabancin al'umma kai ko darakta a ma'aikata ko permanent secretary a ma'aikata ko ciyaman na wani board ko wani parastatal ko wani MD ko ma ne Allah ya baka wani matsayi na shugabanci to ka tabbatar da cewa kayi adalci idan ba haka ba a daure ka zo gaban Allah ranar tashin alkiyama za mu ji muhimmancin adalci da wajarcinsa ga shugabanni domin a faɗakar da su su ƙara yin adalci ga wannan jama'a da Allah ya ɗora shugabanci a kansu abu na bakwai shi ne nasiha ga shugabanni mu kuma talakawa Allah ya ɗora mana mai shugabanni mai mai musu nasiha da ya ce addinu an nasiha addini ga nasiha ne in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce nasiha ga waya rasulullah yace lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina shugabannin musulmai akwai bukata a musu nasiha za mu ji me ake cewa yiwa shugaba nasiha wanda ya kunshi abubuwa da yawa yi masa wa'azin yayi ba daidai ba nasiha ne ba shi shawara nasiha ne in ya zo da abu mai kyau ka taimaka mashi nasara nasiha ne yi mashi addu'a Allah ya shiryar da shi ya taimake shi kar Allah ya bari shugabancin sai ya kare Allah ya ba shi ikon adalci Allah ya masa kaza ya masa kaza addu'a ta kwarai nasiha ce za mu ji mai ake cewa nasiha ga shugabanni in muna son shugabannin musu su zama na kwarai kuma sai mun yi aiki da wanda magana ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na takwas za mu yi magana akan hatsarin zubar da jinin musulmi dan yanzu jinin musulmi zubar da shi ya zama kaman ba komai ba duk kasar da ake mata bayi da jinin musulmi Allah kadai sai inda bala'i zai tsaya su kansu masu zubar da jinin musulman wayannan matasa dole a musu wa'azi a ja su, Allah ka gyara mana su Allah ka ba su ikon gyarawa bayan wannan abu na tara za mu yi magana akan bala'o'i da ke sauka kan al'umma idan ba a daina sabawa Allah ba matuƙar ba daina sabawa Allah ba bala'i ba zai daina sauka ba ya kamata mu gane wannan mu gane hatsarin da ke cikin sabawa Allah Wataƙila idan muka dawo muka gyara Allah ya tausaya mana ya yaye mana irin bala'o'in da suka same mu a sanadiyar haka bayan wannan abu na goma da zamu yi kira akan sa shine muhimmancin sana'a ga matasa da dogaro ga kai matasa suna nema su zama mabarata gaba daya duk al'ummar da matasan suka zama mabarata wannan al'ummar sunanta matacciyar al'umma ba taba samun al'ummar ta ci gaba ba dole matasan mu sai mun cusa musu ruhi yin na sana'a da neman na kai da tsayuwa da kafafun su ne muke jira su gina mana masallaci nan gaba ko ba su bane su muke jira su gina mana makaranti nan gaba su muke jira su sayi motocin da'awa yanzu an wuce ma magana motocin da'awa jiragen saman da'awa ke magana wallahi daga shekara uku zuwa yau na san sama da coci guda biyar da suka saya wa fastonsu ko faston ya sayi jirgin zaman yada bushara a najeriya sama da coci biyar daga shekara uku zuwa yanzu ana covid-19 din na akwai fasson ɗaya da ya sayi jirgin sama guda biyu ana cikin covid-19 ina da rahoto ba yi magana nake gaya maka da ka ba jirgin sama biyu saboda yada mai da bushara to mu ba jirgin sama ba ma wata ta ƙwarai ma an ga malami da ita sai a ce malami a cikin jib malami dai kiyama ta kusa ta tsaya billahi lillahi amma dan daudu an yadda ya shiga jib ko ba yadda ba dan daudu an yadda ko ba yadda ba karuwa an yadda ko ba yadda ba zabiya mawaƙiya an yarda ta shiga ko ba ta shiga ba mawaki hada ya suke yawo amma ba laifi bane. amma shi malami su ake aga ko riga arziki bai da ita in ba kuma ta baro wajen tafsiri wani har bariya wani har cewa muna sa riga wajen wazi su ya kake so ka gani abin da ya kamata ka tambaye ni ko ka turbe ni shine in ka san hanyar haram da nake neman kuɗi na sai riga sai ka mun wazi ka ce wannan hanyar da kake nema ta saba wa Allah abin da ya kamata ka yi kenan ya kake so ka gamu irin malaman yan bidiya ko yan damfara ko sun samu kuɗi su ɓoye ya fito baki daga jaja da goro wanda rigarsa kafa ɗaya ta fi ɗaya tsayi hannun rigarsa ya yi sifirin takalminsa ɗaya silifar roba ɗaya na dango ya kawo ta huda ta sha annakiya suka dubu ya rike ga wani dogon carbi kamar a akuya wai shine wali wali ko ɗan dabbara ba ga maka aka yi walitaka ya ce annabi walitaka ne ya ce imam malik walitaka ne kun san da a rena malamai abinda wai har ko mace shi an gaya gurguwa hakan nan tana tana tafiya ta dawo ba dawo hannun daya sai ya ce wannan ta malamai sai kai wa alarama Allah ya isa matasa ku ake jira ku nemi arziki ku gina musulunci ku nemi arziki muna magana a gina addini abu na goma sha ɗaya shi ne muhimmancin ciyar da dukiya domin taimakon addini muna da ciyar da marayu a wannan ramadan za mu kira bayan allah wallahi sadaka ba ta sa talauci ba ta sa talauci kuma in kana son makwabtaka da annabi a aljanna hanya gajera ita ce ciyar da marayu yanzu na ana karanta rahoton kwamitin marayu da ke cewa alarama ka sauna ba alarama yake a na ce taimakon marayu da ake wannan majalisin na fi jin daɗin sa fiye da tafsirin da nake na ce kuma na fi tsammanin aljannar wajen taimakon marayu nan ba wajen tafsirin nake tsammanin aljannar a wurin ba kaga taimakon marayu nan nan na fi tsammanin in nai sa'a aljannar in rutsa da ita murƙushe kanta a wurin na ce sai dai shi tafsirin ina sansa domin shi ne ba da damar da za a nemi taimakon ku fito ku yi da dukiyarku da duk abin da Allah ya baku yanzu izana ta kai matsayin jami'a guda biyu muke ginawa muna yi university daya a jigawa daya a ina daya a shinkafi a jihar zamfara daya a haɗe a jihar jigawa ana gina jami'a ba kuɗi kai ka san me ake cewa jami'a tafi ka je ka nemo arziki ka zo ka ba da gudunmu a gina jami'a tsohuwar ka ma tana kabari Allah ya ce ai ta zarce da ita zuwa aljanna tsoho yana kabari saboda kai akan yi aljanna abu na ƙarshe da za mu yi magana a kansa a wannan majalisi abubuwan da za mu fi mai da hankali a kai shi ne tarbiyyar iyali da zamantakewa da iyali domin idan tarbiyya ta 'ya'yanmu ba ta kyau ba zamantakewa mu da matanmu bai yi kyau ba to babu inda za mu je Allah ka gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum